cutar kansa dai ta kasance ɗaya daga cikin cututtuka na duniya da kan halaka maza da mata wani ƙididdiga da wata cibiya da ke aikin kawar da cutar ta kansa a nahiyar afirka da ake kira partnership for eradication of cancer in africa peka ta fitar ya nuna cewa a duk shekara akwai kimanin mata dubu goma sha hudu da tamanin da tara da ke kamuwa da cutar kansa ta bakin mahaifa ɗaya daga daga cikin cututtukan na kansa da tafi illa ga mata hasali ma a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya da who cutar ta bakin mahaifa ita ce ta biyu da ke kama mata da ke tsakanin shekaru goma sha biyar zuwa arba'in da hudu a najeriya dr muhammad muhammad ya mini ƙarin haske game da wannan cuta ta kansa shi kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi eh, yawancinsu amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba to ma'anan shi shine idan eh, wuri ya jimu kasan idan ya warke zai daina toho to shi kansa wato sinadarai na cikin jikin mutum cikin sashen jikin mutum ne amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ba gindi ya zama yana matse wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yadda ya kamata yana tsirowa idan aka tarbe shi yana fitowa aka tarbe shi to gaskiya ana iya samun warkarwa amma in ba haka ba in har bari ya kai wani sashe to gaskiya eh, da wuyan warkarwa ko kuma gaskiya sai da mutuwa cutar da ta kansa cuta ce da ke lakume makudan kuɗaɗe bayan zaman tararrabi da take saka mai jinya da kuma 'yan uwansa a ciki kamar da malam abdullahi ya shaida mani ya shi wannan cuta na kansa wanda ake ce ciwon daji a ƙashin gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko na wani naka ba karamin tashin hankali ba ne haka muka yi ta fama daga wannan asibitin zuwa wannan asibitin banda ma maganin shiga shi da tsada a je kuma a ta yin na gargajiya a dawo a yi na bature ga wahalarwa ga kuma ɗaukan lokaci a ta fama a gobe a yi nasara jibi a yi nasara. Wata matsala da masana kiwon lafiya ke fuskanta wajen shawo kan wannan cuta dai musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya ita ce ta rashin faɗakarwa da kuma jahiltar wannan cuta inda ake cewa ba ta jin maganin asibiti hasashen da kuma Dr. Muhammad Muhammad ya musanta. Rashin ilimin kenan domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji. Sa ce a ah, ai ba magani in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa in ba haka ne shi ciwon daji din kamar yadda na faɗa ne da fari in dai har muddi aka samu aka je tun da wuri akan yanke bakin da don wani lokaci maganin shi kansa din ya kasu kashi kashi da fari dai zai buƙaci mutane wanda suke da ilimi a fanni iri iri da ya shafi maganinsa sannan akwai wanda ake haɗewa ba dole sa an yi operation ba ya narkar da ciwon den eh. akwai wanda muke ce ma radiation radiotherapy kenan shi kuma za a haskaka wani na'ura ne ya kona eh. bakin inda kansa din yake ko kuma in yi ma abin nan sa a yanke bakin wurin baban yi jibrin murai amurka daga lagos ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah.